This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu din ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin. Idan ma zargin juya shugabannin Afirka kamar waina gaskiya ne, me yasa yammacin duniya ke hakan? Banda ƙarfin siyasa ko kuma ƙarfin tattalin arziki. wanda ya sa yawanci ƙasashen nan suna neman taimako ne da agaji daga hannun kasashen yamma to yaya alfaharin da pdp ke yi cewa waɗanda take kama su a apc 'ya'yanta ne IPVT ba ta da wani yaya na kurai ba, ita mata gaji dan wani ne, An ka gaji dan wani ke yana da gidan ubansa. Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafi da shirin da rashin ta yi, inda a yau zai ci gaba da duba yadda 'yan china ke babakere a kasuwannin najeriya tamkar babu hukuma amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masu saurari assalamu alaikum amurka ta ce ta fi sahun kiran da aka yi na cewa a kame shugaban kasar sudan umar albashir akan tsohon laifin da ake tuhumarsa da aikatawa shugaban wanda yanzu haka yana cikin sauran shugabannin afirka da ke halartar taron kungiyar tarayya afirka wanda ake yi a johannesburg na afirka ta kudu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce amurka ba ta cikin bangaren kotun na kasa da kasa amma tana goyon bayan kokarin kame duk wani wanda ya aikata laifin yaƙi ko kuma laifin hasaran rayukan jama'a a cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannun kebi din. yana cewa muna kira gwamnatin ƙasar afirka ta kudu da ta goya wa kotun ƙasa da ƙasa baya na kokarinta na ganin an yi wa waɗanda suka rasa rayukansu adalci sakamakon wannan aikin ashe da aka aikata musu a wannan kasar ta sudan kotun ta ƙasa da ƙasa dai tana tuhumar albashin ne da akan laifuka goma da suka hada da na yaƙi tursasawa jama'a ta da aikewa da sojojin da suka marawa 'yan tawaye baya domin murkushe masu zanga-zanga a dafur a shekarar 2003 tun farko dai alkali a kasar afirka ta kudu ya ba da umarnin kar mahukuntan kasar ta afirka ta kudu su bar albashir ya bar kasar muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya 'yan tawayen kurdawa na ƙara matsawa a kusa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke hannun ƙungiyar isis da ke daura da bakin iyakar turkiya nasarar sake karɓe yankin wato tal abyad za ta haifar da babban cikas ga 'yan kungiyar ta isis domin ba za su samu damar gittawa da abinci da sauran abubuwan bukata ba yanzu haka dai dubban fararen hular syria sun gudu sun bar wannan yankin domin tsoron barkewar mummunan fada tsakanin kudawa da kungiyar ta isis haka kuma da yawan 'yan kasar ta syria ne suka samu damar shiga kasar turkiya bayan sojojin kasar ta turkiya da farko sun hana su shiga bayan sun bar su a nan har na wani tsawon lokaci a jiya lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sassan nan biyu masu fada da juna a ƙasar yemen yanzu haka suna kan hanyar su ta zuwa geneva domin ɗarewa kan teburin sulhu da ka iya kawo ƙarshen faɗin da ke tsakanin su da aka kwashe watanni ana yi tattaunawar wadda yau ne za a fara ta majalisar ɗinkin duniya ce ta shirya shi kuma na fatan ganin hakan ya kawo 'yan tawayen hutu na yemen da kuma jami'an gwamnatin shugaba abdurrabu mansur hadi da ke gudun hijira yan hutu zai sun fatattaki gwamnatin abdurrabu mansur hadi ne da yake shugabanci abin da ya tilasta shi yin hijira zuwa birnin riyal babban birnin kasar saudi arabia sai wasu da suka burbusa wa 'yan jarida labarin cewa harin saman da kasar saudi ke jagoranci akan 'yan tawayen yana ci gaba a sassa daban-daban na lardin kasar. sai dai kuma a waje ɗaya dubban magoya bayan 'yan hutu din sun yi gangamin zuwa sana'a domin nuna kyamarsu ga abin da suka kira harbe karbe wannan birni sojojin haɗin gwiwar da amurka kewa jagora sun ce sun kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen ɗan ƙungiyar alka'idan nan da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a ƙasar libya wanda ke da hannu dumu-dumu a wajen kai wa ma'adanar iskar gas hari a ƙasar algeria a shekara ta dubi da goma sha uku gwamnatin ta ƙasar libya wadda duniya ta amince da ita ta ce harin da aka kai wa sansanin na 'yan alka'ida ya yi dalilin mutuwar muktar belmuktar a ranar asabar ɗin da ta gabata a gabashin ƙasar sai dai ma'aikatar tsaron amurka bata da tabbacin mutuwar wannan ɗan talikin ba mai magana da yawon ma'aikatar kanar steve warren bai ba da cikakken bayanin wannan harin ba sai dai kawai ya tsaya ne kan cewa harin ya yi nasara matuka bai ce ga yadda harin ya faru ko kuma jiragen sama marasa matuƙa nawa ne suka yi amfani da su ba ko kuma makamai masu linzami nawa ne suka cilla ba a wani lokaci can baya ma'aikatar ta tsaro ta yi alkawarin ba da tukunci don kama shi labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani dai kotun duniya ta ICC ta ba da umarnin a tsare mata shugaban Sudan Umar albashir a ƙasar Afirka ta kudu inda yake halartar taron ƙungiyar tarayyar Afirka kan wannan ne wakilinmu na kanan dabu mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin Profesa Kamilu Sani Fage kwararre a diplomasiya da kimiyyar siyasa a jami'ar Ado Bayero da ke kanan wanda ya ce. Shi dai batun albashir da kuma dai shugabannin Afirka kuskure ɗaya suka yi tun daga farko saboda sun sa hannu na yarjejeniya sun yarda da wannan kotun duniya. wanda kasashen yamma su sun yi wayo ba su sa ba don haka shi yasa za ka ga kasashen yamma sun yi abubuwan da suka fi na afirka misali yadda isra'ila take ciki yadda amerika ta yi a irin su afghanistan da kuma yadda su faransa suka yi a su an gani a libya da sauran kasashe amma saboda ba su sa hannu ba a cikin wannan yarjejeniyar kotun shi sa ba a kula su amma kotun ba gaban kanta take yi ba turawan yamma su ne suke ingiza wa'annan abubuwa ma'ana suna da bambanci kasashen da suke so za su yi abin da suke so ba a kula su ba amma kasashen da ba sa so sai ka ga sun tsaya a kansu don haka maganar arbashir ba yau kaɗai take ba an yi irin wannan tun daga farko wanda har ta kai shi ma ya kai ga ba da kai bori ya hau domin saboda irin matsamar da aka yi ne shi ya sa ma har ta kai ga ya yarda aka raba ƙasar sudan gida biyu tsakanin kudancin sudan da arewacin sudan duk yana zaton wa'annan abubuwa da yake yi turawan yamma dinnan za su yafe mushi amma yanzu suna ganin ga dama ta samu a afirka ta kudu shi yasa suka kai ƙara wani kotu wanda wannan kotun ya ce zai duba ya ga yiwuwar kama shi albashir ka ce kasashen yamma ne suke kamar ingiza ita wannan kotu bayan kuma su ba mambobi ba ne kamar da kace sun isa hannu a cikin watan yarjejeniya ta kafa waccan kotu to me ruwansu da ita kotun kenan wato abin da yake faruwa shine ai saboda su su ne jagorori a siyasar duniya don haka duk abin da ya taso wa'anda suke ganin shi ba su da sha'awa a kan wannan ko ba sa goyon wani shugaban ƙasa shine za su yi masa irin wannan misali ai kwana-kwanan nan an fito an ce kaza aka yi lissafi majalisa ɗinkin duniya shugabanta ya fito ya lissafin kasashen da suke cin mutuncin zarafin yara aka zo aka ce za a sa isra'ila a ciki amma da amerika da isra'ila suka yi ruwan kansu suka dage suka yi don haka ne ma aka cire hamas domin a ba dan abin goyon baya shi yasa aka cire isra'ila amma kowa ya san irin abin da isra'ila take to wannan kawai ganin suna da ƙarfi a siyasar duniya shi yasa suke wannan sannan na biyu banda ƙarfin siyasa akwai kuma ƙarfin tattalin arziki wanda ya sa yawanci ƙasashen nan suna neman taimako ne da agaji daga hannun kasashen yamma to wa'annan abubuwan da suke da shi ikon tattalin arziki da karfin siyasa da karfin soja shi sa ta bayan fili suke kokarin su ingiza shi eh, wannan kotu ya zamanto karen farauta. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya. Haka dai kuma a gaida Mahmud kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. a gaida 'yan matan fim. A daidai lokacin da ake tunanin jam'iyyar PDP wadda a yanzu ta zama 'yar adawa za ta yi aikinta na adawar wasu na zarginta da zawarci ko kuma kamun kafar wasu 'yan APC. To amma mataimakin kakakin jam'iyyar ta PDP na ƙasa barista Abdullahi Jalo ya gaya wa wakilinmu a Abuja Hassan na kaina cewa. PDP tana ƙoƙarin ci gaba da ba da haƙuri waɗanda suka samu matsala a cikinta saboda wancan dalilin yanzu babu shi. Kuma mutane suna sha'awarta, don ko waɗanda ake maganan ana zamar su nan dama 'ya'yan PDP ne suka yi fishi saboda wani dalili. To wannan dalilin ya kau. A siyasar Najeriya kuma ina so in faɗa maka Hassan mutanen da suka tabbatar suka ga irin su waɗannan na majalisar dattawa da kuma manya-manyan diga na kasa duka suna nan da zuciyar PDP a cikin su. In ka duba hasa gaba ɗaya a nozan Najeriya har almakura inda ake cewa shine kan APC shi shi kadai a gwamnoni wane ne ba dan PDP ba. Ko a 'yan kwanakin nan ma sai da shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki ya faɗa ya kuma nanata cewar shi da APC kam ya zo kenan. A nan sai barista Abdullahi Jalo ya ce. Sani Hassan akwai maganar siyasa ai ba za a ce komai ba lokacin da shi sanin ne kuma jam'iyyar apc yake wakilta boko saraki bai taɓa yin wata jam'iyya ba tambowar ma da ya ce pdp ana ce masa yana apc bai taɓa cewa zai bar pdp ba yanzu ba yana gwamna apc ba amma zuciyarsa ya canju ne daga ra'ayi da aƙidan pdp a ɗaya ɓangaren kuma jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta mai da martani barista solomon dalun ɗaya ne daga cikin kusoshinta waɗanda suka kafa su suka koma suka je adawa saboda rashin adalcin da aka yi masu don haka wani maganan wai a ce ce wai ainihin wani dan PDP ne ai PDP ba ta da wani yaya na kurai ba ita mata gaji dan wani ne in ka gaji dan wani to yana da gidan ubansa don haka waɗannan ma ba yayan su bane yan adawa ne wannan wai yayan PDP ne zurdu ne wannan maganganu kawai na siyasa na mutane wanda sun saba da mulki wato mutane sun saba da zuma a bakin su amma wani maganan kira wani wai dan PDP wannan ba magana bane waɗannan shugabanni na yan adawa kuma sun ci zabe a karkashin adawa ba za su je ko ina ba na imani to wai shin ta wace fuska masana kimiyyar siyasa ke ganin wannan al'amari ne. Buhari Bello Jega malamin siyasar ne a jami'ar Abuja. In ita jam'iyyar APC ba ta iya sa gidanta tare ba, lalle ba da jimawa ba za mu ga dawowan PDP da karfin ta kuwa saboda har yanzu suna da da kasan kuma suna da mulki suna da kuɗi suna da mutane suna da gwamnoni goma sha hudu da sauransu so ba za a iya cewa a PDP ta mutu gaba ɗaya ba to amma tana ƙoƙarin mutuwa ne to amma in ita jam'iyyar APC ta iya haɗa gidanta sosai ba ta yi ƙoƙarin nuna cewa abin da ya faru a majalisa ba ba daidai ba ne za ta hukunta wa'annan mutane to tana iya tunzura su har su bar ita jam'iyyar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wanda haka yake kuma a gaida Hassan. Yanzu kuma bari mu ɗan koma gefe Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. ƙarfi kuɗinka, kuma ka tashi Da rashin tayi akan bar araha, jama'a barka mu da sake shaduwa a wannan filin. Salo Graba ne tare da sauran abokan aiki. Yau za mu kawo ƙarshen batun zagon ƙasa da 'yan China suke yi wa tattalin arzikin Najeriya. Alhaji Bashir Dan Baba na kantin kware ya bayyana ra'ayin 'yan kasuwar dangane da yadda lamarin ya shafe su. Ya kuma ba shugabannin ƙasar shawarwari akan abin da ya kamata a yi. domin a shawo kan matsalar gafirar. ban sani ba ko kai akwai nau'in tufafin da ka karkata wajen a cinikayyar su muna a kan shadda da kuma ganila ta rini ta gida yanzu shekarar ka nawa kana wani harkar ta galila wace gajiya aka ci wani hali kuma ake ciki a harkar cinikayyar galila ganila mun kai shekara goma sha biyar ko sha hudu muna wannan harkar ta ganila kuma tun ba mu gano wani abu har muka gano wani abu da muke haɗa chemical mu zana ta zana wani abu da ake ce mu shadu da in aka yi ta ba ta yin shadu kawai ta malike wannan zanen shadu muka samu chemical da yadda muke yi mu haɗa masu rin suka kamo mu muka taimaka ake yin wannan ganilar to daga baya ta barbare ganilar abin da aka sai ya faru wannan ganin da muke ta gida sai mutanen mu na kasashen waje yan cana suka saci fasahar mu to kafin mu kai ga magana safiya tunda an je wani kadami eh, da za a iya cewa ta karɓi a wurin jama'a kuma ana cinikayyata ya cinikayyata ta ta kasance a cinikayya ganila sai ta zama dukkan tunkwari ba abin da ke siya irin ganila mutanen chadi da mali da niger da kamaru ba abin da suke suwa suka yi har kwatano zuwa suke suna sayan ganila a nan kano kuma a kantin kwari kuma rini mu na najeriya na gida saboda ingancin sa da mun kai masa da gyara shi da mu kai kamar kai yanzu a yini za a iya cewa kana cinikin nawa da kana ɗaya daga cikin waɗanda suka shuhura wajen sayar da cinikayar wannan galila gaskiya ne ni ina ɗaya daga cikin wanda suka shuhura to tsakanin yanzu cadi da kamaru lokacin da babu tashe tashen hankula a rana na miliyan goma miliyan goma sha biyar iya ganila da wagan bari da muke rinawa to tun da an ce an shiga wata takaddama kamar an samu wani yanayi da kamar ita, wannan shadda da kuke rina da kamfala da sauransu eh, ta yi ƙasa me ya faru ne abin da ya faru shadda ta ganila da kamfala da wagan bari ta yi ƙasa mutanenmu sun samu husawa su suna yin ganilan nan da wagan bari da kamfala sai daga baya mutanenmu farare 'yan cana suka zo suka yi kama kwaikwayon mu suna bibiya ya ake muke ya ake muka yi suka gano da ake suka sace fasahar mu suka je suke kawowa kuma suke kawo suke sayewa farashin da mu ba za mu iya sayan kayan a haka ba saboda me saboda shaddad da chemical din rini da shaddad da magani ne duk su 'yan canan su suke kawowa muna sai a wajen to shaddad da suke samu na farashin idan mun ka saya mun ka saya maganin sai zan taso da za su kawo ta fi sauki kuma ba ta yi kwalitin mu ba sai zama na 'yan najeriya mutane wasu ba za su iya gane kuma da an sata ruwa wankewa take yi ba ta kyauta mu ba ta fi inganci ta fi kyau sai su je su kawo to lokacin tana sabo tana kyalli sai ga a daidai da tamu da haka mu ba ba zai yi mu sayar da ita daidai da farashin tasu ba saboda tamu shadda ce fara muke doka mu tsoma ta a ruwa mu sa mata magani kuma ta aiki mai kyau kuma daga quality don haka tasu ba ta kai kwalitin tamu ba to amma ya aka har suka zo suka yi wannan yunkuri na mamaye muku sana'a duk da cewa tare kuke cinikayya nan da su misali an ci suna kawo muku fararen shaddoji tare da sinadaran da kuke yin wannan rini me yasa kake ganin ba su haƙura da wannan abin da suke samu ba na sayan farar shadda da kuke da kayan sinadarai ba har suka kai ga yin wannan fasaha ta to wannan fasaha daga laifin gwamnati ne kuma gwamnati ta ƙasa saboda ita shi kasuwanci irin wannan rini gado ne sama da shekara 200 ana rini a kano akwai marina akwai ƙoho mata akwai wurare da yawa inda sama da shekara 200 rini ake yi to don haka dole ne akwai kasuwanci wanda ɗan ƙasa shi ke yi gwamnati ta ware ma ɗan ƙasa akwai kasuwanci wanda wanda ba ɗan ƙasa ba ba ko shi ke amma yanzu ta zo ta ɓaci da kasuwancin ɗan ƙasa da wanda ba na ƙasa ba duk baƙi suna zuwa suna yi da haka dole abubuwa su lalace to amma wani zai ce ku da suke kawo kayayyakin nan arena kuke saya me zai hana a ce kuma kun ɗau wani mataki na ƙin sayan kayan nasu alabashi ba sai kun saya ba za su dinga kawa amu ba sayan kayan su muke da ba in ma ba a saya ba kwastomomi masu shaguna suke da ba suna da shaguna kowa ya sani mun yi magana shekara biyu ta wuce irin wannan sun zo sun buɗe kantuna nasu na kansu a kantin kwari don haka za su kawo a kantunansu su kasa su sayar da kansu. kenan alai bashir yana gaya min cewa kun ɗau matakin kin saya daga baya sai suka bi eh, wata hanyar kuma suka ma buɗe kantuna. mun ɗauko matakin kin saya daga baya suka buɗe suka hito hanya suka buɗe kantunansu suke sa kaya a kantunansu suna sayawa. suna sai mu baki bakin da ke sayan gani na wajen mu pc dubu dubu biyu dubu uku daga chadi daga kamaru sai suna kiran su suna sai musu wannan na suna cewa da ita ta mu da bambanci amma kai ka ce tana da bambanci kuma duk mai mu'amala da wannan shadda ko kamfala kowa gambari zai ga hakan din ne me yasa tun da su bakin da sun saya suna ganin bambancin ba su dagun ka ba me kake ganin ya hana su dawa wuraren ka san kaso mu kaso 100 kaso 95 duk mutanen ne ke zuwa suna sayan kayan nan wasu idan ganila tana sabuwar ba za su iya ganewa ba su ma su ce in sun zo ƙauyawa suke sai ma su ma ba su gane bambancin su amma har yanzu duk mutanen da suka san cewa ganila mu da wagan barin masu kyau ne har yanzu ita suke saya kuma suna saya sai dai cinikin mu yayi ƙasa kan da saboda sun kayayyakin da suke sayan mana muna sun janyi da aka daina sayan ganila tasu ba sai suka ci to su bari su yi wani abu shaddad da muke siyata su sai suka janye ta ita fara da suke kamuna a kasuwa sai suka janye suka daina kawo ta sai suka turu su da yawa da haka dole tun da babu shaddad dole a je a sai tun tunda kamar za a iya cewa wannan abin ya shafi cinikayyar ku da a baya kai mana magana a rana ɗaya kai kamar kai za ka iya cinikin miliyan goma zuwa sha biyar yanzu nawa kake yi yanzu dubu ɗari biyar dubu ɗari ku da hamsin ake yi saboda kasuwa ta riga ta lalace ko ya kuma ganila cana eh, kenan baka sayan kai ta ganila cana din kenan baka sayar da ita gaskiya ni ba sai da ganila cana me yasa baka yi to saboda ina adawa da wannan ganila ta cana saboda sun je sun saci fasahar mu mutane akalla na sun sama da mutum dubu talatin da wani abu idan ka je mutanen kurna da mutanen rijiyar lemu za ka iske cewa mata da maza sana'ar da suke kinin sama da mutum dubu talatin da rabu suna cin suna samun amfani suna aiki akwai masu digiri da nisani har masu masters akwai waɗanda ke yin wannan aikin mata da maza suna wannan aiki ya za mu yi muna rigima da su sun sa cewa samu suna yi ko mu je mu sai kansu mu kasa a kantunan mu. kun taba eh, dole suna da shugabanci musamman a Kano ɗin yan China nan da ake magana kun taba tunkara su game da wannan batu. ba mu da hakki mu tunkari shugabanci na 'yan cana domin wannan abin amma mun tunkari kungiyar kasuwa mai girma ciyama ɗin kungiyar kasuwa alhaji litti kulkul ya ba mu haɗin kai ɗari ɗari kuma ya rubuta musu takarda kuma ya tura musu kuma mun je mun yi zanga-zanga mun je wurin mai martaba sarkin kano kuma shi ma ya ce a shirye yake insha allahu zai taimaka mana za a ɗauki mataki akan wannan abin yanzu a wani hali ake ciki kenan to yanzu a halin da ake ciki mun bar ma shugabanni kamar mai girma mai martaba sarkin kano tare da shugabanci na kungiyar kasuwa muna bibiya mun bar masu komi sun ce mu kwantar da hankalinmu insha allahu a shirye suke za su taimaka mana akan wannan abin wani zai ce idan aka tambayi alhaji dan baba tunda shi mai ruwa na tsaki ne akan harkan nan ku ta shafa kai tsaye za a iya cewa idan aka ce ka kawo shawara ya za a samu mafita game da matsalan nan eh, me kake gani ya kamata a yi ita matsala wannan ta rini da mutane mu baki yan cana ba rigima muke yi ba ba ce mun ka kore su ba ba ce mun kai ba su da amfani ba amma abin da muka ce akwai ka'ida ta kasuwanci na ƙasa akwai kasuwanci wanda aka bar ma ɗan ƙasa zai yi amfana kamar irin wannan kasuwancin na manari ne ɗan ƙasa ya kamata a bar ma kuma shi ne ake kuma fasaha suka sata suka yi ta ɗan ƙasa to dole ne a bar ma ɗan ƙasa ya ci gaba da amfani ta akwai ka'ida ta bako suna kawo kaya muna sai a wajensu su ci gaba da kawo kaya muna sai a wajensu muna goyon bayansu muna tare su ɗari bisa ɗari amma zancen su zo su kirkira fasaha da muke yi suna zuwa suna yi domin su rukusa da mu to zuwa gaba mutane ya wuce wuce banza zai kuma kullum gwamnatin nan musamman wannan gwamnati sabuwar gwamnati mai albarka ta ɗauki alƙawarin cewa duk shekara akwai adadin mutane ta ce za ta samu aikin yi to wannan aikin idan ya yi ƙasa to mutane za su ƙarin yawa kuma za a samu aikin yi. to jama'a ita kuma muka kawo karshen shirin a madadin alhaji bashir dan baba da mahmud ibrahim kwari da sauran abokan aiki ne salo garba ke muku fatan alheri to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka daga karamar hukumar wasi a jihar Filato sunana abdurrahman amwasi ra'ayina a kan samamin da hukumomin 'yan sanda suka kai a jihar oyo najeriya ma wasu 'yan damfara kudade jama'a har naira miliyoyi a hukunta duk mai sata ko damfara Assalamu alaikum mai magana hajiya Ogurgu Garo da kasuwar Alaba ɗan Kajijet. Mun saurari hirar da sashen Hausa bai mai girma shi su kasa Buhari sana Asabar Babu shakka mun daɗin wannan shirar sai dai hakika abin da aliyu ya kai tambaye yawan yawace gaskiya ne kuma yan ƙasa abin na damu ne magana alhaji ali kirasi da gashuwa jihar yobe ni ina ganin cewa wannan kotu ta icc wato international criminal court da take birnin shek wato kamar an kafa ta nema akan ta ci mutuncin shugabannin kasashen afirka in ba haka ba za a shugaban kasa an gayyace shi ziyara afirka ta kudu domin gudanar da taron kasashen afirka a ce an ba da sammacin kama shi kar ya koma kasarsa wannan ba a daidai ba abin da aka yi wa shugaban kasar sudan umar hassan albishir Assalamu alaikum BOA mai magana Bashir kwamfuta Madogulo Kalgaman Kano State Nigeria. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi kira ga shugabanninmu na ƙasar Najeriya cewar su Allah da annabi 'yan kasuwar kantin kwari da suka sayo kaya aka rike da su da 'yan tsada da cewar a yi masu afuwa. Saboda na farko dai waɗannan bayan Allah yawanci sun tattara kudadensu sun tura sun sayo kaya kuma yanzu hukuma ta rike ta custom dai na farko shine cewar mutanen nan kayan nan sun baro da har sun shigo cikin jihar kano ya ake ba a rike shi tun a can to yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice tsohon gwamnan jihar florida kuma dan tsohon shugaban kasa kana kanin shugaban kasa amurka jeb bush ya ce ya shirya tsaf domin fitowa takarar shugaban kasa amurka yau litinin ne kuma ya ce zai bayyana hakan a miami wanda wannan zai sa ya kasance mutum na goma sha ɗaya da ke cikin jerin 'yan takara a ƙarƙashin tuta jami'ar republican jeb bush dai ya tara makudan kudade domin shiga wannan takarar wanda da farko an yi zaton cewa shine zai kasance sahun gaba a cikin 'yan takarar ta jam'iyyar tasu ta republican amma sai dai masu bincike sun ce akwai maza a gabansa domin akwai mutane irin su sanatan nan na florida marco rubio wanda bai daɗe da shiga sahun 'yan takaran ba amurka ta ce ta bi sahun kiran da aka yi na cewa a kame shugaban ƙasar sudan umar albashir akan tsohon laifukan da yaƙi da ake tuhumarsa da aikatawa shugaban wanda yanzu haka yana cikin sahun shugabannin afirka da ke halartar taron ƙungiyar tarayyar afirka da ake a johannesburg na afirka ta kudu mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce amurka ba ta cikin bangaren kotun kasa da kasa. to da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya ni da cd da ya bada umarni da kuma injiniyan mu charles ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.